to shi tsohon mataimakin shugaban kasa daga jami'ar apc bai zama man da mamaki sosai ba ganin irin asashe da koke-koke da kuma zargi da yake yi wa ita jami'a da wannan gwamnatin fitan shi yanzu dai bai zama min da wani sabon labarai ko da mamaki ba baka ganin cewa ficewarsa zai gurgunta ita wannan jam'iyyar taku? Jam'iyyar APC akwai mutane da yawa wanda ba su fahimce ta ba kuma ba su san ta ba. jam'i'a ne wanda aka hada ta akan gamayya. Mutane ne daban-daban suka zubar da son zuciya, suka zubar da dogon buri, suka zubar da girman kai duk a ƙasa. domin a haɗu a cimma manufa da buri guda. To cikin yin haka din akwai waɗanda suke kamar su ne jigajigan wannan tafiyan kuma akwai madugun tafiya. Shi madugun tafiyan wannan jami'an shine shi shugaban ƙasar Najeriya wanda farin jininsa da kuma halinsa wanda a wasa suka ce halin mutum jarinsa ta kawo wa wannan tafiyan irin kwarjini da karbuwa ga 'yan Najeriya. Don haka gurgunta irin wannan tafiyan ba da sauki ba, sai da in ce idan an dake kura a kai an kara mata karfi ne. Ya yi zargin cewa ba a tafiya da shi, ba a shawara da shi duk da gudunmawan da ya bayar. Ba ka ganin cewa yana da hujja? Ito eh wannan hujjan yana karo da abubuwan waɗanda suke korofi cewa su yayan gidansa ne ai minista na harkar mata ta ce ita fa yar gidan atiku ne kuma sai a cikin gwamnatin ana damawa da ita to wani irin damawa kuma zai nema tunda akwai waɗanda suke cikin gwamnatin suna nuna cewa su fa yayan gidansa ne na biyu a matsayin shi na dattijo wani irin damawa yake nema tuntuban shawarwari ne yake magana cewa ba a tuntube shi shawarwari ko kuwa a'a yana so ne idan shugaban kasar Najeriya zai tafiya su tafi tare da shi a'a yana bukata na shugaban kasar Najeriya ya dinga ziyararsa ne bai yi ba ko menene ne manufar tuntuban da ake yi ana wafa ina gani wato wannan dai yana daidai da abin da iyayenmu suka ce idan mutum yana kin jinin ka ko ka yi tafiya cikin ruwan sama zai daka ihu yana kuka wai ka sami shi kura ido. Honorable kana nufin cewa fitar shi bata girgiza jam'iyyar ko gwamnatin gobe kenan? Mu yanzu dai ba za mu ce mun girgizu ba. Don me? Domin amana da yan Najeriya sun ba wannan jami'a ta APC na gyaran kasa. Ana na ana kai ba gudu ba ja da baya. babu wani abin da ake yi domin na son zuciya ko kwa ɗaukaka wani illa Najeriya saboda haka Najeriya babban ƙasa ne wanda ana bukata gudunmawa in ba ka da gudunmawa da za ka bayar sai ka koma ka zauna abinka a gindin itace. Barista Solomon Dalun ministan matasa da wasanni mun gode sosai da wannan dama da ka ba muka tattauna da kai. Na gode n'a Malam bashiru.